بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ فسر fassara حسن المسلم muslim إن شاء الله مدرسي نبقى za mu tashi du'a'u salati istikhara du'a'u salati al-istikhara wato addu'an sallan istikhara wanda ake cewa istikhara shine baiwa Allah ta'ala zabi a cikin al'amuranka katin kari za ka yi wani abu baka san abun alkhairi ne ko ba alkhairi ba sai ka yi addu'a ubangiji ta'ala ya zaba maka mafi alkhairi idan alkhairi ne sai Allah ya tabbatar da shi in ya amsa addu'arka in kuma sharri ne sai ya canja maka mafi alkhairi kamar yadda addu'an ta nuna mana yace ƙala jabir ibn abdullah radiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuna al fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata min al-qur'an يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وانا عديش إمام البخاري رويتوش عديش إنغان تيتي دقى جابر بن عبد الله jabir dan abdullahi radiyallahu anhu Allah yarda da shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu ya kasance yu'allimuna na istikharata fil umuri kulliha yana koya mana istihara a cikin al'amura gaba ɗayansu kama yu'allimuna surata min al-qur'an kamar yanda yake koya mana sura na al-qur'ani kamar yanda yake koya mana sura na al-qur'ani haka yake koya musu addu'an istikhara a cikin dukkan al'amura wanda zai iya yiwa in ka yi shi ya zame maka alkhairi ko kuma ya zame maka shari sai ka yi istikhara ko amma akwai abin da ba a masa istikhara yanzu kamar ka son ka karanta alkur'ani sura biyu ko uku ko shafi biyar ko goma ko ka son ka sauke alkur'ani to wannan ba sai ka istihara ba ko ka son ka yi hailala kafa ɗari la ilaha illallah wannan dama alkhairi ne tsantsa ko za ka tafi aikin haji ko makamancin wannan wato akwai abun da alkhairi ne mahaf kamar ibada to ba a bukatan kai istikhara kafin kafin kai amma akwai abun da kuma akwai bukatar istikhara yanzu kaman aure ina bukatan kai istikhara kafin ka aure matar in ka ji kana son ta aranka ko wani nau'i na kasuwanci da za ka yi kai istikhara kafin ka yi shi don zai iya zama alkhairi ko ya zama kishi amma duk abin da aka kwadaitar shari'a ta ce ka yi shi ta baka umurni kamar sallah sallan dare misali na filfilu na dare ka tashi ga dinga raka'a goma kullun da witiri wannan baya bukatan ka masa istikhara Allah ta'ala riga zaba maka har ya umurce ka ma cewa kai wannan abun so da haka al'amura wanda zai iya ya zama alkhairi akwai wani ya zama kuma ba alkhairi ba a cikin su ne ake yin istikhara wato manzala sasma yana koya musu istikhara kamar yadda yake koya musu sura na alqur'ani wannan yana nuna muhimmancin yin istikhara idan ka zo za ka yi wani al'amari ya yana cewa idan hamma ahdukum bil amri manzala sa sama ya ce idan ɗayanku ya yi niyan yin al'amari wato alhammu kanin al'azmu alhammu wani abu ya ɗarsu a zuciyanka za ka yi shi to daga wannan lokacin za ka istikhara ba sai ka yi al'azamu ba babban niyya shine azamu shi ka tinkari abun kana kokarin yinsa, to ba lokacin zaka istikara ba ina da wuya istikara ta maka amfani a wannan lokacin misali kaga yarinya ka je a ranka ko zan aure ta ne ko zan neme ta to ka je ka istikara amma ka riga ka je ka hira ka ba ta kuɗi ta shiga ranka sosai kana gani in baka aure ta ba ma kamar rayuwarka ba za ta yi kyau ba to anan ba ba za ka iya yin istikaran ba kuma ko ka yi dai hankalinka ya karkata zuwa game ka same ta din sai istikharar ta zama ta da amfani so da haka kafin ka shiga za yi istikhara kowane al'amari kuma kan ka fara shiri in shago za ka bude ba sai ka gyara shago kai kanta ka ɗebo irin wayannan kayayyakin gaba ɗaya ka gama binciken ka sannan ka ce za yi istikhara ha da zaran ya zo a zuciyanka cewa kana son ka yi wannan abun kafin ka yi zurfi kan ka shiga ka yi zurfi a cikin al'amarin to sai ka yi istikhara a nan mutum zai iya yi amma in mutum ya riga yi nisa fa za ga wani yana neman mace abubuwan suka fara rikicewa a buga a buga ya istikhara sai ce ba zai yi ba ba zai iya yi ba yana da wuya akan samu amma da wahala to tun farkon al'amarin shine ma'anan idza hamma in yayi niyya amma ba niyya mai karfi ba ya darsu a zuciyansa yana son zai yi al'amari amma idza azama fa in ya himmantu zai yi kawai kai tawakkali ga Allah ka je kai Iza hamma ahadukum bil amri idan ɗayan ku yayi niyyar yin al'amari Ya yi raka raka'a guda biyu min ghairi al fariida ba na farilla ba wato yaje yayi nafila a biyu da rana ko da daddare ya liyaqul sannan yayi nafila raka'a biyun sai ya ce sai karanta addu'an istikhara yace Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya Allah ina neman zaɓinka da iliminka, ka zaɓa mini wanne ne ya fi alkhairi wannan abun alkhairi ne ka tabbatar da shi in ba alkhairi bane ka canja mai mafi alkhairi kamar yadda ƙarshen addu'an za ta nuna Allahumma ya Allah inni astakhiruka ni ina neman zabin ka bi ilmika da iliminka don Allah shi ya san alkhairi da wanda ba alkhairi ba kai baka san gaibu ba wa astaqdiruka bi qudratika ina neman ikonka wato ina neman ka bani iko nayi abun bi qudratika da ikonka wato ba zan iya ba har sai ka bani iko shine ma'anan ina neman ka da kuduran ka ka bani dama in alkhairi ne ka bani daman nayi wannan abu wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka daga falalanka mai girma ka bani falalanka mai girma falala shine Allah ya baka fiye da abin da ka fiye da abin da ka cancanta ka cancanci dubu goma a baka dubu ashirin wannan falala ne fa innaka taqdir wala aqdir tabbas ubangiji ta'ala kai kana da iko ni ko bani da iko wa ta'lamu wa la a'lam kai kana da ilimi ni kuma ba abun da na sani kamar da al'amarin kai zuwa ga Allah don Allah ya san gaibu kai baka san gaibu ba shi yasa ce wa anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibu ba wanda ya san gaibu sai kai wannan abu alkhairi ne ba alkhairi ba ne gaibu ne ba wanda ya san me zai faru sai gobe sai ubangiji ta'ala fa innaka ah, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah in ka san wannan al'amarin sai ce wa yusammi hajatahu sai ya ambaci bukatan sana kaga cikin addu'an kuma ka ce wa yusammi hajatahu na na maka bayani ne Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah in ka san wannan al'amarin yanzu misali a ce aure ne sai ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha zawaja ya Allah in ka san wannan auren alkhairi ne ka tabbatar min da shi in kasuwanci ne Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha naw'a min at-tijara sai kai bayanin irin kasuwanci ka ambaci dai bukatan ka in tafiya ne Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha safara ya Allah in ka san wannan tafiya? saboda haka sai ka so ka bukatan ka a wannan wuri Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah in ka san wannan al'amarin ka faɗi abun khairul li alkhairi ne a gare ni fi dini a addini na wato ina aiwatar da wannan abu zai zan samu ci gaba a addini na wa ma'ashi da kuma rayuwata alkhairi ne a rayuwata dan samu ci gaba wa aqibati amri da kuma karshen al'amari na shi ma alkhairi ne wato ba zan zo ne na dama daga baya ba in ne wannan abu ya Allah in kasa wannan abu alkhairi ne a addini na da rayuwata da karshen al'amari na au qala shakkan mai ruwa ko manzo Allah cewa ya ajilihi alkhairi ne a cikin magaggaucin al'amari na wato a nan duniya kenan wa ajilihi kuma alkhairi ne a lahirata ta shine majinkircin ajil da hamza majinkirci ajil da ainun magaggauci shine duniya wato ko cewa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi ajili amri wa ajili wato a ainihin al'amari na ne yanzu a nan duniya kenan wa ajili da kuma me na ƙarshe to faqadurhu li ka kaddara min al'amari to kai in ka zo addu'a ka cire auƙala ajilihi wa ajilihi nan saboda haka idan ka zo ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqadirhu huli wa yassirhu huli. sai ka cire wannan kokonton da mai riwayan yayi na fata mun Ya yi shakka ne wani mai ruwa ne ya shakka haka aka faɗa ko haka to sai ka ɗauki na farkon faqadirhu huli ya Allah alkhairi ne a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari ka kaddara mini shi wa yassirhu kuma ka sauƙaƙe min shi a kaddara maka ka same shi kuma in ka zo yinsa sa ka samu sauƙi wajen yin sa ba tare da wahala ba thumma barik li fihi sannan ya Allah ka sanya mini albarka a cikin wannan al'amari to kaga ba abun da ka rage fa ya Allah wannan abu alkhairi ne a addini na da rayuwa da ƙarshen al'amarina. ko a nan duniya ko an je lahira to Allah ka kaddara min shi ka sauƙaƙe min shi ka sa min albarka a cikinsa wa in kunta ta'lamu in kuma ka san anna hadha al-amra sharrun wannan al'amarin sharri ne a gare ni sai ka faɗi al'amarin ko sharri ne a gare ni fi dini a addini na wato dan samu matsala a addini na in na yi shi wa ma'ashi da rayuwata dan samu damuwa a harkokina na rayuwa in na yi wa aqibati amri da kuma ƙarshen al'amari na fasarifu anni ka da ni daga barin fa ka kauda wannan abun daga bari na wato kada na yi shi amma yace au qala ajri wa ajri shi ma kaman wancan ko kuma ce waye in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi ajili amri wa ajili wato amma gaggauci al'amari na da majinkirti shine ma'anan anan duniya da lahira in ka san sharri ne karka kaddara min shi to kai in ka zo bara ka ce au ajilihi wa ajlihi sai ka ce wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasarifu anni ya Allah in ka san wannan al'amari sharri ne zai kasance min in nayi shi a addini na da rayuwata da karshen al'amari na to ka juyar da abun gabarina me ma'anan fasarifu anni ka juyar da shi na ya zama bana tunaninsa kwata-kwata abun wasrifni anhu ni ma ka juyar da ni gaba al'amarin kwata-kwata in soke shi a cikin al'amurana ya zama ba na son sa shi yasa istikhara in ka yi in Allah ya amsa addu'an ka yin alkhairi ne ka ji kana son abu in shari ne kuma sai ka ji ya fita a ranka kawai baka son sa kwata-kwata sai ka je ka nemi wani abun daban sai Allah musanya maka mafi alkhairi saboda haka ka juyar da abun gabari na sannan ka juyar da ni ga gabarinsa kada abun ya faru ina son sa kwata-kwata shine ma'anan fasarifu anni kar abun ya faru da ni kar in samu abun ko kar na yi shi wasarif ne anu ni ma ka juyar da ni ga barin wannan abun ma'ana in ji ba na son sama kwata kwata bai dame ni ba wannan abun sannan wa qadurli alkhaira sannan ka kaddara mini mafi alkhairi haisu kana a duk inda yake a in mace ce akwai wata wanda ta ta alkhairi in wani nau'i ne na sana'a akwai wani wanda ya fi shari in tafiya ne akwai wata wanda ta ta ko menene sai ka roƙi Allah ta'ala ya canja maka mafi alkhairi haisu kana kuma duk inda alkhairin yake Allah ka kaddara min shi thumma ardini bihi sannan ka yarda da ni da wannan abu ma'ana ka sa na ji na gansu na nitsu wannan din shi yafi alkhairi ah wani ne aka musanya masa mafi alkhairin sai ka ga sa kuma yana can kan wancan shi bai san sharrin da ke ciki ba dan bai san gaibu ba sai ta damuwa a rayuwarsa me yasa bai samu wancan din ba sai wannan ya samu amma in ka istikhara duk baka da wannan damuwa wallahi in ka istikhara yanda ya kamata ai Allah ya amsa addu'an ka don ka nemi abu kare sa wallahi murna zaka yi murna zaka yi shine ma'anan summa arzini bihi ka yarda da kaddaran Allah ka yarda da ni da abu sai ka ji kana murna da baka samu wannan abun ba sai kuma Allah ya musanya maka mafi alkhairi wannan shine muhimmancin istikhara wannan hadisi ingantacce Imam Bukhari ya rawaito hadisi to wannan fa ita ce istikhara kai na bila raka'a biyu kai wannan addu'a ko ka haddace ko kana kallo a littafi duk daya amma babu wani wanda yake wani istikhara babu shi wani ya zai ce ka zo zan maka istikhara zai maka duba ne zai maka bokanci suna nan bokaye saboda sun tabbata komin jahilcin mutum ya san duba da bokanci haramu ne so sai aka canja abun suna wai wai wane yana mana malami yana istikhara yana istihara saboda istihara sunna ne bokanci kuma shirka ne haramun ne sau da haka sai suka canja abun suna ko ka canja masa suna a banza kamar giya ne ka zo ka sha ka ce bari in sha fura sai ka sha sai ta zama fura ko shayi ko ko ko ko ba zai taɓa yiwa ba saboda haka kai kaɗai za ka yi abunka sai dai ka nemi wani ya maka addu'a Allah ya san alkhairi ne ya tabbatar Allah ya tabbatar maka da shi amma ya maka istikhara a kai ne za ka yi wa kanka kai da kanka ne za ka yi saboda haka wasu sun fake da wannan suna ta bokanci suna ta duba سما لیتی وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين المؤمنين وتثبت في امره فقد قال سبحانه وتعالى وشاورهم في الامر وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين wannan bai ce manzon Allah ya faɗa ba bai ce qala rasulullah sallallahu alaihi sai kawo magana kawai wa ma nadima man istakhara duk wanda ya istikhara bai zai nadama ba wa ma nadima man istakhara al khaliqa duk wanda ya bawa Allah zabi lokacin da zai al'amarin sa to ba zai nadama ba wa shawaran makhluqina kuma ya shawarci ababen halitta al mu'minina mu'minai sannan wa tasabbata fi amrihi ya tabbatar da al'amarinsa ya nemi tabbacin al'amarinsa wato abubuwa guda uku kenan kafin kai abun kai bincike tukun ka tabbatar da me zahirinsa alkhairi abun nan ba sharri a zahirinsa don wani abun zahirinsa sharri ne to ba bukatan kai istikhara kuma kaga kai sabbutu ka tabbatar da lamarin zahirinsa ba matsala to kana bukata abu biyu ka tabbatar da wannan shine tasabbut abu na biyu mai bi masa shine mai kai shawara kai shawara da mutane bayin Allah na gari in kai shawara da su suka baka shawara kila wani ya hango wani abu kai baka hango ba sai maka bayani in kuma abun alkhairi ne kila ya ƙara tabbatar maka a wannan ba matsala babu komai to karka isu da wannan sai ka je kai istikhara kuma ka bawa Allah zabi ka tabbatar da lamarin kai bincike alkhairinsa shine zahiri alkhairi ne ba sharri ba ba sharri a zahirin sa ko menene abun sannan kuma kai shawara in za ka yi shawara kuma ka shawarci ahlul khibra wato ma'abota ƙurewa a wannan abu idan kasuwanci ne ka je ka shawarci 'yan kasuwa su za su gaya maka gayen da in noma ne ka shawarci manoma in kiwo ne ka shawarci masu kiwo in harka ce ta ilimi ta karatu ka shawarci malamai in wani abu ne na rayuwa umumi wanda bai keɓanci wani ba to ka je ka samu malamai ka ba su shawara ko wanda suka lalle ko daban-daban shikenan in ka samu wannan shawaran ka gamsu da shawaran kuma sai ka je ka bawa Allah zaɓi kai istikhara to kawai in kai wannan ka dukufa akan al'amarin kawai ka dogara ga Allah subhanahu wataala saboda aka shi yasa ne yace faqad qala Allah subhanahu ubangiji ta'ala yace wa shawirhum fil amr ka shawarce su a cikin al'amari nan ana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbansa tare da cewa ya fi sahabban hankali amma kuma aka ce shawarce su kuma ya shawarce su sai ya samu nitsuwa komin dabaranka komin ka kana bukatan shawara karka ce a ai wani na fi shi wayo ba zan shawarce shi ba wallahi wanda ka fi wayon sai ka je ka shawarce shi ya baka tunani kyau wanda ya fi naka manzala sai suma ya shawarci matarsa ya shawarci matarsa ummu salma a lokacin da me ake sulhul hudaybiya abubuwa suka rikice rasa yanda zai da sahabbai ita ne ta bashi mafita ta bashi shawaran ga abun da ya kamata ya yi aiki da shawaran kuma sai aka samu mafita ne to ko ɗanka ne yaro karami wallahi ka zo ka shawarce shi sai Allah ya bashi tunani wanda kai bai baka ba a cikin al'amari ko matarka ko kaninka ko wani dai daban wanda bai kai ka ba saboda haka shawara tana da muhimmanci musamman in kan mutum kansa ya kulle a abu to a lokacin ai tunaninsa ya kulle wanda ka je ka shawarce shi kuma bi tunaninsa bai kulle ba saboda haka sai Allah ya tusa masa wani tunani wani ra'ayi da ya faɗa sai kaga abun ya kama hankalinka to shi yasa manzo Allah aka ce shawarci sa amma aka ce fa'iza azamta in kuma ka himmantu za ka yi abun kaga niyya mai karfi kenan to fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ma na ka tinkari abun duk abun da ka tinkare shi kuma ai ba maganar shawara to ne shawara za ka yi gashi ka tinkari kana yin abun ko sai kai tawakkari ga Allah ka ci gaba da yi inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu me masu tawakkali kenan idan kai istikhara kai shawara ka tabbatar da lamarin kai bincike kai shawara kai istikhara kawai ka yi himma ka dogara ga Allah ka je ka aiwatar da me ka aiwatar da abun in kuma abun zahirinsa alkhairi ne ba sharri a zahirinsa kuma ka riga ka himmantu ka tunkari abun to kar ka ja da ba kuma ka ce za ka yi shawara ka je ka aiwatar da shi kawai to idan azamta fatawakkal ala Allah in ka himmantu za ka yi abu ka dogara ga Allah kenan ana yin shawara kafin a himmantu za yi abu shi yasa idan mutum ya himmantu zai abun yayi nisa yayi zurfi a abun in ka zo ka ba shi shawara saɓanin abin da yake so to zai ji bai gamsu ba Ina gaya maka in ka cewa bai kamata kai wannan ba gaba ɗaya sai kaga jikinsa ya yi sanyi bai so ka ba shi wannan shawaran ya so ka ce masa ya je ya yi ne kawai amma in kafin ya yi zurfi a abun ya zo ya kawo maka duk abun da ka gaya masa zai yadda zai fahimce ka to idan mutum ya yi himma sai ya tawakkali ga Allah subhanahu wataala wannan ma nadima man istakara khaliq wa shawara al-makhluqin al-mu'minin hadisi ne sai dai hadisin bai inganta ba ne sai kalan bai ce kala rasulullahi ba hadisi ne mawdu'i dabarani ya ruwaito shi daga hadisin Anas hadisi ne wanda mawdu'i ma'anar mawdu'in hadisi an kirkiri magana ne aka danganta manzala sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗa ba saboda a cikin isnadin sa akwai Abdul Qaddus bin Habib duk malai sun yi ijma'i ba a karban hadisin sa saboda yana kirkiro hadisai ya faɗa to amma ka duba ma'anar kuma hadisin yana da kyau ma'ana wasu ayoyi suna me ayoyi da hadisai suna goyon bayan ma'anar hadisin yanzu ka dauki ma najima man istakhara al-khaliqa duk wanda ya bawa Allah zabi ba zai nadama ba ba shine hadisin da muka karanta yanzu ba karata tabbata a sunna wa shawaran makhluqin al-mu'minin kuma ya shawarci me wato ainihin babun nan eh, abun halitta mu'minai gashi nan wa shawirhum fil amr Allah ta'ala ba manzo ne yayi shawara wa amruhum shura bainahum sahabbai al'amarin su shawara a tsakaninsu kaga shawara ta tabbata wata tasabbata fi amrihi kuma ya nemi yayi bincike akan al'amarin kafin ya yanke hukunci in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu aw taqra'an fatasabbatu so da haka in aka zo ma da labari ka tabbatar da labarin tukunna kafin ka shiga duk wani al'amarin ka haka ne in kana tafiya akan haka al'amuranka da su kyau saboda haka ma'anar maganan haka ne amma kuma ba wai lafuza ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai mala yace azkaru shabahi wal masah wato zikirin da ake yi safe da yamma safiya da yamma da safe da waye akwai zikiri da manzala sun waye sunnan ta ana kuma zikirin suna dewa haka nan in yamma ta yi kafin dare shi ma akwai wannan zikirin wannan zikirin yana da muhimmanci kuma ya abin nan an samo shi daga hadisai daban-daban wannan yace ya ga manzon Allah yana yi ko manzon Allah ya koyar a haka har aka hada su hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, la an aqauda ma qaumi yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu ash-shamsu ahabbu ilayya min an atiqa arba'atan min waladi Isma'il in zauna ina zikiri wato bayan sallan asubahi tare da masu zikiri shi ya fi soyuwa har rana ta fito shi ya fi soyuwa a gare ni kan in ‘yanta mutum hudu daga ‘ya'yan annabi Ismail, wato inda za a kaddara a ce akwai bayi a ‘ya'yansa, wato ya fi lada. Haka nan kuwa ce, la'an a ƙa'uda ma a ƙaumi ya skurun Allah min salatul asir ila an shamsu a habbu ilayya min an atiƙa arba'a. In zauna kuma daga sallar la'asar ina zikiri har rana ta fito, to shi ya fi soyuwa a gare ni akan in yanta mutum hudu daga 'ya'yan annabi Isma'il in ce in ka yanta bawa ɗaya Allah ya yanta jikinka gaba ɗaya daga wutan jahannama ba za ka cuta to wannan hadisi yana nuna mana askaru shaba wal masa ana yin su bayan sallan asuba ne da bayan me la'asar in kai sallar asuba kafin rana ta fito in kai sallar la'asar kafin magariba za ka yi su ko dab da bayan la'asar ɗin ko kuma kafin magariba din shine muhallin su to anan yace ina ambaton Allah a masallaci ma'ana tare da masu ambaton Allah ina in zauna tare da masu ambaton Allah nan ba ana nufin a zo a kewaye ana ta zikirin Allah ba kowa yana yin nasa wancan da sallah su baya koma gefe yana yi wannan ya koma ba ginni wannan filan ya jinginu wannan gindin garu ya haka wannan yana can wannan yana can kowa yana yin nasa shine ma'anan ma a ya Allah tare da mutane da suke ambaton Allah ba ana nufin a ah, nan ku zo kuna yi murya ɗaya ba inda haka ne manzon Allah sai yi sahabbai su yi su ba mu samfur irin yadda ake yin wannan zikirin irin wannan hadisan su suke ruɗe yan bidiya da yake ba sa bincike za suna fassara hadisan da kwakwalwansu ba sa komawa magabata ya suka fassara hadisan ya suka yi aiki da su sai su dinga ɗaukan irin wannan hadisai suna kafa da da su wai za ku zo ku kewaye ne kuna zikiri murya ɗaya wannan bai taba faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma bai koyar da shi ba kuma abai ba su yi ba ba su koyar da wannan ba so da aka kada an kenan hadisan ba haka suke nufi ba kowa yana nasa a gefe sannan haka nan akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin daga Anas bin Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallal ghadata fi jama'atin فقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وأمرة tammatin tammatin tammatin duk wanda ya zauna bayan ya yi sallan duk wanda ya sallan a cikin jami'i sannan sai ya zauna ya dinga yin zikiri har rana ta fito bayan ta fito ta ɗaga kaɗan sai ya tashi na fila raka'a biyu za a rubuta masa lada kamar ya yi aikin haji da umra cikakku cikakku cikakku har sau uku manzala sa sama ya faɗa duba gara ɓasa mana kullun kenan in ka yi sai ka samu ladan aikin haji da umra kuma cikakku fa don akwai wani mutum ya je aikin hajin kuma ya shi ba cikakke ba ko umran ba cikakkiya ba kai kuma in kai wannan zaka samu ladan umra da aikin haji cikakku haka za a baka ladan wannan hadisin kuma hadisin tirmizi ne kuma hadisi ne ingantacce hadisi ne hasan to yace wanda ya samu sallan asuba kaga sai an hada da me sallan asuba saboda jami'in asuba yana da muhimmanci ba daidai yake sauran salloli ba sauran salloli ka cikin nishadin ka kana harkokin ka amma nan kuma zaka katse baccin ka ne ka je kai to in kai sai kai ta zikirin wa'annan zikirin har rana ta fito daga ba kuma ka zo kai salatu shurufi wato shine sallan fitowa rana in ta fito kai fila raka'a bi wannan ba sallan walaha bane zaman kanta take inda mutum zai yi irin wa'annan wannan abun da manzala sama ya faɗa wallahi zai zama babu wanda ya fi daɗi a wannan yinin sai wanda ya irin abun da ya yi a ce ka taya cikin dare ka yi kiyamun laili ka karya logon shaidan can da asuba ka kama istighfari irin lokacin sahur din nan kana ta istighfari har lokacin sallan asuba kai sallan asuba ka zauna a masallaci kai ta zikiri kana wannan zikirin da ya zo a sunnar manzala rana ta fito in ka gama zikirin kai ta karatu alqur'ani in ranan ba ta fito ba in ta fito ka tashi kai nafila raka'a biyu ka je ka koma gida ka dan yi bacci ko awa ɗaya ko biyu ka tashi wallahi a wannan yinin ba wanda ya kai ka jin daɗi sai wanda ya irin abun da kai ko sarkin makka wallahi ba zai kai ka jin daɗi ba sai dai in ya irin wannan zikirin shi ma kuma in kana shakka ka jarraba don Allah ka gani wallahi ka jarraba ai mumini ba abin da yake masa daɗi kamar ya zama yana ibada wa Allah subhanahu ta'ala irin ibadan da ba kowa ne yake yin ta a cikin musulmi ba ayyuka na farilla kowa dole yayi amma kana jin daɗin rayuwarka idan kana yin ayyuka na nafila kana zikirin Allah subhanahu ta'ala kuma wannan abu kai shi da ikhlasi babu wanda ya sani sai kai sai ubangiji ta'ala da ya halice ka wallahi daɗin da zaka ji ba kaɗan bane ko da sisi ko ba ka komin talaucin ka wallahi kana da walwala a zuciyanka wanda mai kuɗi bai da ita sai in yi irin abun da ka yi. ganan addu'o'in nan da zikirorin nan ma yace alhamdulillahi da wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da to wannan karka yi tamani yana daga cikin zikirin ya bude ne kawai babin da wannan baya daga cikin askaru saba wal masa don babu hadisi a kansa kawai yayi mukaddima ne kawai godiya ta tabbata ga Allah shi kaɗai. salati da salami ya tabbata akan wanda babu annabi bayansa kenan sai fara bayani akan mai zikiri saboda haka wannan baya daga cikin wannan askarin ga sunan zikiri na farko udu billahi mina shaitanir rajim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wanda ita ake cewa ayatul kursi kuma ba za mu fassara ta ba don je mu fassara ta wannan hadisin imam hakim ya ruwaito shi albani ya inganta shi daga hadisin ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab yana da ainihin wani wuri da yake shanya dibinonsa dibinon ya bushe yana shanya wannan dibinon kullum in ya zo in gari ya waye sai samu dibinon ya ragu sai zama dibinon ba da ya bar ba a sai a mai zuwa yana satan dibinon shikenan sai ya ce sai kama gadin dibinonsa da daddare wata ran daddare ce bari in je in duba wa ake zuwa ne yana kwashe dibinon nan shikenan yana zaune yana zaune kawai sai ga wata dabba ta zo amma ta yi kama da mutum yaro irin wanda ya balaga sabon balagan nan ta kai fada ya ce dabba ce amma ta yi kama da saurayi irin wanda ya fara mafarki mana wanda ya balaga shikenan kawai sai wannan dabban shikenan sai ta masa sallama ta yi masa magana ta yi masa sallama ka duba dabba ce amma ta yi sallama shikenan sai ba ta amsa ya mata sallama da ya mata sallama ya ce kai kan mutum ne ko aljani ya gaya masa ya gaya wa dabbar kenan da take magana wanda ta yi kama da mutum don ya san yana ya yi shakka anya mutum ne wannan sai ce a anta jinniyun au insiyun kai mutum ne ko aljan sai ce ni aljani ne sai ya gaya masa sai ce to mi min hannunka ba tsoro ai sabon manzo Allah ba matsorata ba yace mi min hannu kawai aljani sai mika masa hannunsa ya kama hannunsa yana kama hannunsa yace ah dama haka irin halittan aljani yake sai ce masa eh amma a cikin dukkan aljani ba wanda ya fi ni ƙarfi duk aljanin ba su da wani wanda ya kai ni ƙarfi wato bayan ya kama ainihin hannunsa ya ji irin gashin hannunsa da fatan ainihin wato jikinsa shikenan sai ya gaya masa wannan magana sai ce masa to me ya kawo ka ne sai ce abin da ya kawo ni naji an ce kana son sadaka ne shi yasa mu ma muka zo mu samu rabon mu wato yana son yin sadaka shi sa su ma suka zo su samu rabonsu. su to ai kai baka nemi izini ba ko shi sata yake ba sadakan ba bayar ba sai ce mun ji cewa kai mutum ne mai son yin sadaka shi yasa mu muka zo mu kwashi rabon mu sai ce masa to yanzu ka gaya mini wani abu ne zan yi Allah ya kare ni daga sharrin ku ko aljani wani abu zan yi sai ce abin da zaka yi shine in ka wayi gari ka karanta atul kursiyu amma ya faɗe ta da yinda take faqul abun nan eh, me yasa, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum zuwa ƙarshe in ka waye gari ka karanta ayatul kursi da yamma ma ka karanta ayatul kursi yace in ka karanta ayatul kursi da safe har zuwa yamma wani aljani bai isa cutar da kai ba Allah zai kare ka daga sharrin mu inji aljanin in kuma ka karanta da yamma har gari ya waye Allah zai kare ka daga sharrin mu haka aljanin ya gaya masa to wannan bai zai isa hujja kawai ba ko mazza maza sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gari yawa ya ce fato gafa da aljani ya gaya min sai ya ce masa sadaka al sadaka al khabis ya ce wannan dan banzan yayi gaskiya wato shine shaydan aljani kenan shaydani Aljani nan gaskiya ya gaya maka ma'ana karanta ayatul kursi tana kariya wa aljani tana kariya wa mutum daga sharin aljani in ka karanta da asuba har dare in ka karanta da daddare da yamma kai har gari ya waye ba ruwanka da aljani kai ban kwana da shi ai wannan kamar yadda abu huraira shi ma ko haka ya kama aljani shi ma zo yana sata kisa ce dogwa ba yana faɗe ta ba sai koya masa atul kursu yace yanzu ka rufe gidanka ka karanta atul kursu aljani baya bude me gida wanda aka karanta atul kursu aka rufe yazo ya ga manzo Allah sa sama ga yanda suka yi da shedan kafin yayi magana ma manzo Allah yace ya kai da bakon ka jiya yace gashi gashi abun da ya ga min yace sadaqaka wa huwa kazu ya yi maka gaskiya gaskiya ne ayatul kursu tana maganin shaidanu da aljani amma makaryaci ne fa yana mai yawan ƙarya ne amma a nan dai ya yi mai ya yi gaskiya shi yasa aljani makaryata ne ba kowace maganar su ake yadda ba to amma in ka zo ka gaya manzala sa suma ya ce gaskiya ne wannan magana shikenan wato ba baka da wani shakka a cikin ta saboda haka karanta ayatul kursu yana da muhimmanci safe da yamma أبونا ذكري نقوى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ثلاث مرات wannan zaka karanta sau uku kul Allah da falaki da nasi ka karanta sau uku da safe ka karanta kuma sau uku da da yamma wannan kuma ya tabbata hadisin Tirmizi ingantaccen hadisi daga hadisin Abdullahi bin Khubayf Abdullahi bin Khubayf yace wata ran ya fita da daddare suna neman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi musu sallah shikenan sai je samu manzala sallama a inda ya same shi sai manzo Allah ya ce masa kul ka faɗa sai ce me zan faɗa yayi shiru ya sake ce masa ka faɗa yayi shiru ya sake ce masa kul ka faɗa sai ce me zan faɗa sai ce kul huwallahu ahad kul kul huwallahu ahad ka faɗi kul huwallahu ahad Allahu sama har zuwa ƙarshe yace wal mu'awwazataini da falaki da nasi yace ka faɗi wannan sau uku idan ka wayi gari yace in ka wayi gari ko kai yammaci ka faɗa sau uku yace in ka faɗa sau uku takfika min kulli shay'in za su kare ka daga kowane sharrin kowane irin abu in ka karanta sau uku za su kare ka daga sharrin kowane irin abu ko ajjan ko mutum ko ni kwaro ko makamancin wannan tun da ya ce kulli shay kaga shi ma ba wahala ka haddace atul kursi kuma ka haddace falaki qul huwallahu da falaki da nasi saboda haka duk wani sharri ka nemi tsari da shi to su ma surorin jiya mun fassara su yau ba sai mun fassara su ba addu'a ta gaba zikiri na gaba asbahana wa asbahal mulku lillah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب النار من عذاب في النار وعذاب في القبر وأن حديث إمام مسلم نيروتوش hadisi ne ingantacce daga hadisi abdullahi bin mas'ud yace manzon Allah sallallahu ya kasance in ya kai yammaci yana karanta wannan addu'a mana in yamma ta yi bayan la'asar sannan haka nan idan asuba ta yi ma yana karanta wannan addu'a gashi nan asbahna wa asbahal mulku lillah mun wayi gari kuma mulki ya wayi gari na Allah ne in kuma da yamma ne sai ka ce amsaina wa amsal mulku lillah mun yi yammaci kuma mulki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala sai ka ce walhamdulillah dukkan yabo na Allah ne la ilaha illa illallah ba mota da gaskiya sai Allah wahdahu shi kaɗai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku shi ne yake da mulki walau alhamdu shi yake da yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai ba abun da ke gagaransa sai ka ce rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al ya Allah ina neman ina roƙonka alkhairin wannan yinin wa khaira ma ba'dahu da alkhairin abin da ke bayan yinin inda asuba kake addu'an. in kuma da yamma ne ba sai ka ce rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi laila wa khaira ma ba'daha ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan daren da alkhairin abin da zai zo bayan daren wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawmi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin wannan yinin wa sharri ma ba'dahu da sharrin abin da ke bayansa kaga inda dare ne sai ka ce wa a'udhu bika min sharri ما في هذه الليلة وشر ما بعده ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل يا الله إنا نيمان تسرينك daga kasala kasala mummuna abu ne ma a cikin addu'a wal hammi wal ma akwai zamu karanta shi duk mai kasala ai ba zai zai tabuka a rayuwarsa ba wani abun zai tabuka dole duk abun ka sa a gaba na rayuwa ko na addini sai in kana da himma baka da kasala nan ne zaka iya yin sana'a zo a gani ko ibadan nan ba za ta tafi ba sai kana da himma fahimtar addini sai kana da himma neman kuɗi sai kana da himma neman mulki sai kana da himma duk wanda bai da himma to kuma ba zai kai labari ba saboda haka ragoci kan babu wani abu da bai da wani abu da zai yi wanda za a nuna a ce wani yayi abu kaza sai dai dan abubuwan da bai taka kara karya ba abubuwa na lalura kawai shi yasa manzala sama yake neman tsari daga kasala a hadisai daban-daban saboda kasala takan hana yi takan hana mutum yin abun da zai amfane shi a rayuwarsa ta duniya ko a lahira saboda ka Allah ya kare mu daga kasala nace zama mai himma yace a'udhu bika wa su'il kibar ya Allah ina neman tsarin ka daga mummunan tsufa alkibar tsufa mummunan tsufa irin mutum ya tsufa yana ta magana bai san ma me yake faɗa ba yana ta shirme yana ta kwaba ya galabaita hankalinsa ya bar jikinsa wani ya zo ba za ga kaman ya haukace ko kaman wani taɓin kai ne to irin wannan shine ake cewa su kibar Allah ka tsare mu da irin wannan irin wannan tsofan amma na sha mana bayani fa in dai mutum yana da ilimi ba zai yi irin wannan tsofan ba ko ilimin addini ko ilimin boko ko kuma yana wasa kwakwalwansa ta hanyar kasuwancin da yake ko kasuwanci ne in kai zurfi a cikinsa in ka tsofa za ka tsofa da hankalinka kuma ka duba mutane ka ga yanayin irin rayuwarsu ka gani mai ilimi in ya tsofa hankalinsa ba fita daga jikinsa kowane irin kalan ilimi wanda yake dan kasuwa ne kullum yana gwagwarmaya da jama'a shi ma hankalinsa baya mai fita daga jikinsa ko ya shekara ɗari za ka samu da dabaransa hankalinsa yana tare da shi amma idan muna haka kawai shi baya komai baya wasa kwakwalwansa to ko shakka babu zai yi irin wannan tsofan sai zo gaba ɗaya hankalinsa kuma sai fita a jikinsa a ƙarshe rabbi a'udhu bika min azabin finnari ya Allah ina neman tsarinka daga azaba a cikin wutan jahannama karka azabtar da ni da wutar jahannama wa azabin fil qabri ina neman tsarinka daga azaba wacce ake a cikin kabari kaga wannan addu'an in kai ta ka nemi alkhairin wannan yinin ka nemi alkhairin wannan daren ka nemi tsari daga sharrin yinin da kuma sharrin daren gaba daya yasa addu'o'in safe da yamma suke da muhimmanci sai Allah ya kare ka sannan addu'a ta gaba Allahumma bika asbahana wa bika amsaina wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur wa idza amsa qala Allahumma bika amsaina wa bika asbahana wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka masir wanda ya tabbata hadisin Tirmidhi da kuma waninsa hadisin Abu Huraira manzala sallama idan ya waye gari yana faɗan wannan haka in yayin mace ga addu'an nan Allahumma bika asbahana ya Allah da kai ne muka wayi gari mana kai ka kaddara muka wayi gari kuma mu mai da lamarin mu zuwa gare ka wa bika amsaina da kai ne kuma muka muka samu yammaci muka kai har yamman nan kai ne sababin ka ne da baka kaddara ba za mu kai yamma ba saboda haka mun mai da al'amarin mu zuwa gare ka wa bika nahaya kuma da kai ne muke rayuwa in baka raya mu ba zuwa yanzu ba za mu rayu ba wa bika na mutu kuma da kai ne za mu mutu sai ajalinmu mu yayi in ka dauki ran mu za mu mutu sannan wa ilaykan nushur tashi kuma izuwa gare ka ne zuwa gare ka za a tashi wannan addu'ar yaushe ne ne addu'an asuba bayan sallan asuba ce, yasa aka ce wa kan nushur domin mutum ya tashi daga bacci kuma idan mutum ya gama harkokinsa bayan sallan asuba zai fita ne kuma ya kama neman abinci shine annushur tashi to sai aka kamanta shi da mai tashin alkiyama wa kan nushur tashin alkiyama izuwa gare ka ne wa iza amsa in kuma ya kai yammaci ga addu'an da zai kala sai ce Allahumma bika amsaina ya Allah da kai ne muka wayi muka yi yammaci wa bika asbahna da kai muka wayi gari wa bika nahya da kai ne muke rayuwa wa bika namutu da kai ne muke mutuwa wa ilaykal masir makoma zuwa gare ka ne wataƙila idan ka ka gama wannan zikirin dare kaga zaka je ka kwanta ne kai bacci wataƙila kuma ba za tashi ba kaga makoma zuwa ga Allah ne duk inda mutum ya zagaya zagaya da rana zai koma gidansa ai ya je ya kwanta dakin sa ya bacci to in ka gama zagayawa a duniyan nan iya rayuwanka kuma zaka koma wurin Allah ne zaka koma lahira to kaga wannan zai tina maka da me komawa lahira da yamma da zabi kuma zai tina maka da me tashin alkiyama addu'a ta gaba Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan shi ma hadisi ne ingantacce hadisin bukhari hadisin shaddad bin aus Allah sai ya ce sayyidu istighfari an ya kula shugaban istighfari shine mutum ya faɗi wannan addu'a da na karanta Allahumma anta rabbi har zuwa ƙarshe yace duk wanda ya faɗe su da rana yana mai yaƙini sai ya mutu a wannan yinin to ya mutu dan aljanna duk wanda ya faɗe su da daddare ya yi wannan istighfarin da daddare yana mai yaƙinin wannan istighfarin daga Allah ne su bani manzo Allah sama shi ya koyar kuma ya yi yaƙinin abin da istighfarin ya ƙunsa ya kaɗaita Allah a ciki kuma ya nuna shi mai laifi ne idan kana mai yaƙini da abin da kake faɗa da yamma to idan mutum ya mutu a wannan daren ya zama ɗan aljanna kamar yadda ya tabbata maza za su sama in kai da safe ka mutu a yinin to aljanna za ka tafi kai tsaye in kai da yamma ka mutu a wannan daren ka tafi aljanna kai tsaye in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce kuma bukhari ya rawaito shi ga addu'an nan Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne mahalicci na la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai khalaqtani Allah kai ka halicce ni wa ana abduka ni bawanka ne miskini sai yadda kai da ni wa ana ala ahdika ni ina kan alkawarinka wa wa'adika da alkawarinka da ya mastatatu gwargwadon iko na ai kowa ɗauko alkawarin zai bautawa Allah ta'ala tun kan ya zo duniya kana alamu zarri baka san lokacin da ka ɗauki alkawarin ba amma Allah ya turo manzanni su tina maka to sai ka ce ya Allah ina kan wannan alkawarin gurgudun iko na iya abun da zan iya a'udhu bika min sharri ma sana'tu ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abun da na aikata ka yafe mini abun da na aikata na sharri abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u ina ikirari ina tabbatarwa laka a gare ka bi ni'matika alayya da ni'iman da ka mini ya Allah na yadda cewa ka mini ni'ima ka halice ni ka sa mere ka bani ji da gani ka sa bani iska da nake shaka ga ruwa da nake sha da abinci da sauransu duk ni'imomin Allah ka tabbatar da cewa lalle Allah ya yi maka su sannan wa abu'u ina tabbatarwa shine ma'anan abu'u ai atarifu wa aktarifu abin nan atarifu wa uqirru ina tabbatarwa ina ikirari ina faɗa bi zambi da na, wato na yadda cewa ni me laifi ne ya ubangiji ta'ala kamar da al'amarin kai zuwa ga Allah kar ka dauki kanka cewa wai kai mai tsarki ne irin yadda wasu suke yi wai mutum yana istighfari sau ɗari a rana shikenan wai bai da laifi har faɗa yake wai ha istighfari ba addu'a bane Allah ta'ala ya ce ya amsa maka ne istighfarin ka kuma abun da yafi muni mutum ya dogara da wannan ma ya istighfarin da safe wai sai ya sabi Allah da rana ko da yamma wai in baka sabi Allah ba wa istighfari naka me zai ci har wannan wahayin shaytan ne manzala sama yana istighfari sau ɗari don Allah yana sabon Allah ba ya yi istighfari daraja ne lada ne Allah ta'ala yana ɗaukaka ka in kana yi to ka tabbata cewa kai mai laifi ne kar ka yadda kai wa kanka taskiya ka ce wai kai baka da laifi kar ka yadda da wannan wannan rudin shaidan ne kuma kai ba mumini bane mumine bayan Allah na gari ba haka suke yi ba abu ubi zambi ina tabbatar da laifuffuka na ya ubangiji ta'ala faghfirli ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta yanda sha'anin da lamarin yake babu mai gafarta zunubai sai kai ubangiji subhanahu wataala nan magana ta kare shine zai iya gafarta wani saboda haka mai da lamari zuwa ga Allah ka nemi gafaran Allah subhanahu wataala wannan addu'ar ita ce sayyidul istighfari shugaban istighfari gaba ɗaya kenan istighfarin suna da yawa akwai astaghfirullah astaghfirullah al-aliyyul azima da makamantin wannan amma wannan dai shine me shugaban istighfarin gaba daya in kai wannan kai kololuwan gaba daya in kai sau daya da safe in ka mutu wannan ranan kai da aljanna ne zaka tafi aljanna in kai sau daya da yamma ka mutu a daren zaka tafi aljanna addu'a ta gaba Allahumma inni asbatu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa mala'ikatika wa jami'a khalqika annaka antal la ilaha illa anta وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أربع مرات yi ta ذاك يتسوهد أبو ya ruwaito وأن hadisin daga hadisin anas manzala su ma ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'a lokacin da ya wayi gari da safe da kuma lokacin da ya yammaci da yamma ya yi wannan addu'a da na karantan Allah ta'ala zai ‘yanta rubu'insa daga wuta in ka karanta sau ɗaya Allah a cikin kashin ka hudu Allah zai yanta kashi ɗaya na wuta zai kashi zai yanta kashi ɗaya daga wutan jahannama wuta ba ta shafe shi ba in ka faɗa sau biyu Allah zai yanta ka daga wutan jahannama in ka faɗa sau uku Allah zai yanta kashi uku cikin hudu wato na jikinka daga wutan jahannama in ka faɗa sau hudu kuma Allah zai yanta ka gaba ka daga wutan jahannama ba za ka shiga wutan jahannama ba shi yasa wannan addu'a ana yin ta arba'a marra sau hudu za ka yi don ka yanta kanka daga wutan jahannama gaba ɗaya wannan duk adadin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada shi manzon Allah ne bada wa'annan adadin zamu zo kan wasu adadin kuma اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر وإذا أمسى قال اللهم ما أمسى بي ذكرنا قبكو الدعاء تقبا إتتشوانا وانا كما رويتو دقا حديث أبو داود أبنا دقا أبو, أبو داود أنا رويتو دقا حديث عبد الله بن غنام al-bayadi manzo Allah sassuma ya ce duk wanda ya faɗa lokacin da ya wayi gari ya faɗi wannan addu'an faqad adda shukra yaumihi ya ba da godiyan wannan yinin in kuma ka faɗa da yamma ka ba da godiyan wannan diren, ka gode wa Allah a wannan diren. wannan hadisin albani ya da'afa shi bin zai in ya hassana shi haka nan kuma kafin sa al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace hadisi ne hasan shi sa malai ya kawo shi duk da cewa albani ya da'afa shi amma kuma hadisi ne wanda yake ainihin wato Hassan kuma wannan nasa'i ya ruwaito shi abu dawud ya ruwaito shi da nasa'i cikin amalul yawm laila bari ba ku fa'ida tahqiqin da Sheikh Nasiruddin Albani wa kutubul abun nan sunan da Tirmizi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah in iya wannan ka gani Albani ya za'afa hadisi karka dogara da wannan don ya za'afa isnadin da wa'annan malamin suka kawo ne kawai wanda suka kawo abu da in mai abu da ne iya isnadin da abu da ya kawo shi wa hukunci in sahihi ne yace sahihi in da'ifi ne yace maka da'ifi haka tirmizi haka ibnu majah haka ainihin nasa'i shi yasa shi akan kansa zai ba'afa hadisi a sunan abi daud in yaje kuma silsilatul hadisi sai ya sai yace maka hadisin ingantacce ne saboda wannan iya wannan hanyar yi wa hukunci sauran da yaje silsilatul hadisi sahiha kuma ya samu wasu hanyoyin sai hadisin ya zama ingantacce to da haka abin nan idan ka samu irin wayannan littattafan kar ka dogara da su ka je ka dinga bal ka ce hadisin da'ifi ne albani ya za'afa shi kaza kaza kaza don wanda bai sani ba sai ya dauki sai ya dinga amfani da wannan amma inda zaka dauki littattafan albanin ka hada gaba daya zaka ga suna karo da juna in ka hada da abin da takhrijin da yawa sunan sai ka ga nan ya ce da'ifi can ya ce mawdu'i nan ya ce hasan nan ya ce sahihi to ne zaka dauka kuma duk shi din ne hukuncin saboda haka na wanda yi wa sunan wannan ba a dogaro da shi sai ka koma kuma wannan ko kuma ka koma sauran malamin ya suka yi wannan shine abun da ya tabbata a littattafensa kuma shine abun da manya-manyan ɗalibansa suka faɗa kamar malamin mu Sheikh mashhur Alu Salman Abu Ubaida wani babban malami ne a Jordan yana karantar da mu littafin Sahih Muslim kullu rana Alhamis bayan magariba da Isha ya yi wannan bayanin kuma ya tabbatar da shi sai dai kafin su haɗu da Sheikh Nasiruddin Albani dama malami ne ya yi karatu a Jami'ar Madina kuma ya zama malami kafin su haɗu amma dai a matsayin ɗalibinsa ne kamar yadda ibnu kan yake ɗalibin shekul islam bin taimiya kuma bayan ya zama malami suka haɗu da shekul islam bin taimiya saboda koyi malintanka kuma akwai wanda yake sama da kai akwai wanda yake sama da kai a ilimi sai ka je ka ɗauki ilimi a wurinsa to da haka wannan ya za'afa shi ya za'afa isnadin abu dawud kawai wanda kuma yace hasan ne ya ɗauko wani isnadi daga wani littafin sai ya haɗa sai yace wannan hadisin hasan ne Ya ce Allahumma ma asbaha bi min ni'matin kaga ilimi yana da wahala ko ina da wahala wallahi wanda baya zurfafa bincike shi yake gani ilimi mai sauki ne wani ya karanta yan kanana kanana litafin sai zo ya tada bala'i a anguwa ko a masallaci ta da rikici ai ta rikici da shi kuma ilimin bai ciki bai wuce cikin cokali in ka zo kana wasu bayani a wani ya ce kaza ba haka wani sai ne ya dauka kana adawa da wannan malamin ne ko ba haka bane karatu ba abu ne mai sauki ba Allahumma ma asbaha bi min ni'matin ya Allah dukkan abunda ya wayi gari da ni na ni'ima aw bi ahadin min khalqi ko kuma wata ni'ima ta samu wani daga cikin halittanka faminka daga wurinka ne wannan ni'iman wahdaka kai kade wahdaka kai kade la sharika laka baka da abokin tarayya ko kuma Allahumma ma asbaha bi min ni'matin ya Allah duk abunda na wayi gari na ganni na ni'ima ina cikin sa na samu wata ni'ima daga sama misali daga Allah aw bi ahadin min khalqi ko kuma ni'iman ta zo mini da sababin wani daga cikin halittanka ai wata ni'iman wani ne zai mika maka kaman kyauta ko sadaka ko makamancin wannan ko wani taimako sai kaga wani ne zai maka to dukkanin sa kamar da shi zuwa ga Allah faminka daga wurinka ne ya ubangiji taron da Allah bai kaddara ba shi wannan din bai zai iya baka ba bai zai mai yi ya baka ba shi yasa wani yanzu kana jin haushin sa kana ga ya kamata ya taimake ka kuma bai taimake ka ba to Allah ne bai bashi umarni ko bai kaddara masa ya taimaka maka ba sai kaga taimakon bai zai shi tunanin ma bai faɗo masa ba Allah bai sa masa wannan tunanin ba wani dabban kuma wanda baka tunanin zai taimake ka sai Allah ya sa masa wannan tunanin sai kaga ya kawo maka taimakon sai ya zo maka ta inda baka tamani to duka daga Allah ne subhanahu wata'ala kuma shi kadai bashi da abokin tarayya falakal hamdu dukkan yabo ya tabbata a gare ka Allah walaka shukuru godiya ma ta tabbata a gare ka wa yake wa son bayani ko kuma yake tambayan alhamdu wa shukur Ka gane an hada suri ɗaya. kuma alwawu wawul adafi tufidul mughayara cewa akwai bambanci kenan kaga falaka alhamdu walaka shukuru kenan alhamdu shay'un wa shukuru shay'un akhar amma bainahuma umumun wa khusus bainahuma umumun wa khusus ashukuru wa ammu min alhamdu walhamdu a khassu min ashukuru in an ce alhamdu yabo wato godiya na yabo kai ta yabon mutum kai wani mutumin kirki ne kaza kaza yayi kaza shine hamdu amma ashukuru fa sai an maka in kai aka yi wa abun nan ne shukuru yake zuwa godiya take zuwa ka ji a ranka lalle ya kyautata maka sannan ka kyautata masa abin nan ka gode masa da bakinka misali ka yabe shi wani ya mini alkhairi ko a gaban idonsa ko kuma a bayan idonsa sannan na uku kuma ka nemi kai ko me za ka saka masa da shi in kana da wani abu wanda shi ma yake bukata ka bashi in baka da shi kuma manzala sa sama yace ka masa addu'a har ka tabbata ka saka masa sai kai masa addu'a in ka masa addu'a shikenan kai ma ka yi masa alkhairi kamar yadda ya maka to wannan abubuwa guda uku su ake cewa shukur amma in ka bi mutum ko ba ka yi wa ni'ima ba yana kyautata ƴan uwansa ka ce kai wani yana kula da ƴan uwansa wallahi mutumin kirki ne kai ko bai taɓa baka ko naira ɗaya ba to wannan shi ake cewa hamdu wato yabo kenan to duk Allah ta'ala ya cancanci haka da niman da ya maka da wanda yawa wani bai maka ba duk ka gode masa akai ka yabe shi a kansu. yace wa idza amsa amma in yawa in mace kuma cewa zai Allahumma ma amsa bi maimakon Allahumma ma asbaha bi ma amsa bi abun da mace da ni addu'a ta gaba Allahumma afini fi badani اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ثلاث مرات وانا أدوان ذاك يتسو أكو أدوان تا إنغانتا دقا أبونا أبو داود نيروي توتا دقا جيسن عبد الرحمن بن أبي بكرة يتي يا تنبي بابانسا يا جي بابانسا هنا الدعاء إرن وإنن الدعوين ko shi wayi gari sai yake tambaya yaya naji kana irin waɗannan addu'o'in ne kullum yace ai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne shi yasa nake yi da safi sai inji ji kana yi da yamma ma inji ji kana yi ya ya haka baban san sahabi ne Abubakar yace wallahi naji manzon Allah sallallahu alaihi yana yin su ne in ya wayi gari ko in ya yammaci sai yace fa inni uhibbu an astanna bi sunnati saboda haka ni ina son in sunnantu da sunnar manzon Allah sallallahu in dinga yin irin zikirin da yake yi shine abin da ya kamata duk abin da za ka yi na zikiri ka tabbatar ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu kafin ka yi shi shine kana neman shiriya kenan yace ni ina son in zama ina kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa nake yi ga fassaran addu'an Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a cikin jikina Allahumma afi fi sam'i ya Allah ka bani lafiya a jina wato jiki ya zama lafiyayye jina ya zama lafiyayye Allahumma afini fi basari Allah ka bani lafiya a gani na ya zama ina iya gani la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr ya Allah ina neman tsarinka daga kafurci da talauci dukkanin su munanan abubuwa ne shi yasa sai na Ali yace kadal kufru kadal faqr wan yakuna kufran yace talauci ya kusa ya zama kafurci saboda manzo Allah ya hada su ne mai tsari da su min al-kufri sai ce wal faqari ya Allah ina neman ka ka tsare ni daga kafurci da talauci sai na ali yace me kada al-faqaru an yakuna kufran talauci ya kusa ya zama kafurci kai sai yace law kana al-faqaru rajulan laqataltuhu yace da talaucin nan wani mutum ne yace wallahi da sai na kashe shi <laughs> ai na ji ba shi kadai ba da za a ce zai fito a nan a suran mutum ina ji masallacin nan ba <laughs> wanda za a bari kowa zai ruga da gudu ya bi shi mu kashe shi kawai mu huta ba mun huta ba kenan kowa zai zama mai kuɗi to shi yasa ka nemi tsari daga talauci ba alkhairi bane manzo Allah yana neman wadata Allah ya wadata shi kuma yana neman Allah ya tsare shi daga talauci talauci zai iya badda mutum ka zama barawa ko dan fashi ko ka zama ka sun lalace ko ka dinga faɗan wasu kalmomi wanda bai kamata ba akan Allah subhanahu wata'ala ko ka zama makaryaci ko mutuncin ka ya zube ya zama baka da daraja a cikin jama'a talauci ba abinda baya kawowa wata kalan ibadan ma baka isa ka yi ta ba idan kana me kana da talauci baka isa ka yi ta ba sai masu kuɗi ne suke yin ta Allah ya tsare mu daga talauci wannan za ka yi wannan sau uku ko ba mu gama fassara ne wa uzu bika min azabil qabri ya Allah mu ina neman tsarin ka daga azaban kabari la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai ya ubangiji ta'ala zaka faɗi wannan sau uku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in ya wayi gari ko in yayi yammaci saboda haka karuyi wannan addu'in kana masu hararo kana mai hararo ma'anoninsu domin ubangiji ta ala ya kare ka daga wato ainihin wa'innan abubuwa a mutum ya waye gari bai da lafiya ko baya ji ko bai da baya gani duka wannan babbar masiba ne a rayuwa ko kuma mutum ya waye gari ya yi ridda yana yin abubuwa na shirka ilama ma ya ɗauka addini yake yi ko kawai gari baka da na cin yau na gobe dukkanin wannan babban bala'i ne ka nemi tsari daga azaban kabari kamar da al'amari izuwa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin yayi ina gani za mu tsaya nan insha Allah sai mun dawo kuma za mu ci gaba da ga inda muka tsaya sannan kuma abin nan sai ranar lahadi da da litinin ranar lahadi bara mu tsaya ba har sai mun yi addu'an bacci don daga addu'an tashi daga bacci muka fara sai mun gama duk aikin yini nan gaba ɗaya addu'in da ake a yinin da kuma wanda ake da yamma da kuma wanda za a yi an kwanta an yi bacci aka yi mun yi addu'o'i mun kwanta mun yi bacci shikenan bayan ramadan kuma sai mu farka daga baccin sai mu karisa sauran addu'o'i eh akwai addu'o'i muhimmai da yawa wanda abubuwa da yawa za su dinga faruwa da kai a cikin rayuwarka na yau da gobe wanda ba kullum kullum bane su ma akwai su a cikin wannan littafi Allah ya sa mu dace wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan tambaya za mu karanta mai tambayin yake tambaya cewa malam ni ne na ke da jarrabawa kuma jarraba sai haɗu min guda biyu misali na yi rijista ne na wa'ik to kuma na yi rijistan wani jarrabawa daban ba shi ba to sai aka yi rashin sa'a sai jarrabawa sai ya haɗu a rana guda ta yin tabul ɗin wata rana ina da jarabawan guda biyu to bambancin da ke tsakanin jarabawan bai fi awa ɗaya ba kuma gari daban-daban ne aka sanya min inda zan rubuta jarabawa to tambaya nan shine shi malam idan na rubuta a nan wanda take wani garin da za a rubuta ba zan iya zuwa na riske wannan jarabawan ba shin a shari'ance ya halatta in sa wani ya rubuta min ko bai halatta ba بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم halatta wani ya je rubuta wani jarabawa haramun ne domin za ka je ka yi amfani da takardun kuma ba kokarin ka bane za dauke ka aiki a bisa kaiya kana da ilimi akan wannan aikin kuma a waye gari ba ka da wannan ilimin kuma ba jarraba ka bane ba kokarin ka bane saboda haka kai hakuri ka je kai jarraba guda ɗayan baji kuma in Allah kai mu sai kai guda ɗayan da kanka mai tambaya na gaba yake cewa asalamu alaikum malam mutumin da ya karanta an yi bayanin jiya cewa ya an yi bayanin cewa za karanta suratul ikhlasi kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi nas bayan sallan asubahi kamar yadda aka yi karatu jiya shin ya halatta malam mutum ya dinga karanta bayan kowane sallah ai mun karanta mun karanta addu'o'in bayan sallah cewa ana karanta wayannan surorin sannan kuma yanzu muka sai karanta a cikin addu'o'in da ake yi na safiya da na yamma saboda haka in dai da azo karatun jiya ina ganin da bai zai wannan tambayan ba saboda haka ana karanta su bayan kowace sallah na'am mai tambaya na gaba yake cewa malam ina so a min bayani bamban a min bayani shin menene asalin abin da yake nufi da aqida kuma menene matsayin idan mutum aka ce bai da shi to sai dai ma'anan aqidan aqida a shari'a shine duk abin da ubangiji ta la umarce ka ka kudurta a zuciyanka wato ka kudurta shi a zuciyanka na imani da gaibu ka yadda Allah akwai Allah kuma shi kaɗai ne manzala sa sama manzon Allah ne ka yadda akwai tashar ya masu azaban kabari da sauransu wannan shi ake cewa aqida idan aka ce mutum bai da aqida a shari'ance to kafuri ne kwata kwata ba musulmi bane bai da aqida ana nufin bai da aqida mai kyau kenan na na musulunci amma wani daban kuma in yace wani bai da aqida sai a tambaye shi me yake nufi kana nufin bayi da aqida ta musulunci ko kana nufin bayi da aqida irin taka kaga in bayi da aqida irin ta musulunci ya ce ba musulmi bane in ko bayi da aqida irin taka ne to wannan kuma sai mu duba me aqidan ka shi kuma me aqidan nasa saboda ba za mu ba da amsa guda ɗaya cewa in an cewa mutum bayi da aqida ga abin da ake ne saboda mutane sun yi ta fada da abubuwan kowa in ya faɗa ga abin da yake nufi wani bayi da aqida wani yana nufin wani ba ahlus sunna bane wani bayi da aqida wani yana nufin wani ba dan kungiyarsa bane ko baya cikin jama'arsa ko baya irin bidiyoyin da yake yi duka aka zo aka yi ta faɗaɗa abubuwa saboda haka babu amsa kwaɗe sai an tambayi mutum me yake nufi da wannan Yace ce malam da Allah ina so amin a gaya min wace addu'a zan dinga yi saboda sabon Allah da nake yawan yi wanda sai na tuba sai kuma shi ɗaya sake ruɗana sake komawa istighfari za ka yi in kana ta istighfari insha Allah Allah ta'ala zai kare ka daga sabon Allah astaghfirullah astaghfirullah ka hada da la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah na'am yace malam ni ne tsakanina da matata yau kullun sabani sabanin yau daban na gobe daban shi mala ko su addu'o'i ne da suka dace da irin namu matsalar mu ma to sabani abin nan tsakanin miji da mata dole a same shi ai sai dai in yayi tsanani nasiha shine maganin sa saboda haka sabani ba zai taɓa a ce kullum ra'ayin ku ya zo dai ba saboda mace hankalin ta rabi ne kuma zan sama ya ce an halice ta da haƙarƙari karkacece in kace zaka mike shi zaka karya shi ma'ana zaka zaka sake ta kenan za a dinga samun wannan amma in yayi tsanani maganin sa shine nasiha a ta nasiha a nuna mata bai kamata tana jayayya da mijinta ba mijinta shine sarki a kanta baya kamata ta dinga daga muryanta sama da mijinta ko ta dinga jayayya da mijinta in ma shine bai da gaskiya in ya ja ta ja to ita ta saki ta bar masa wata ran zai fahimci cewa shi din ne bai da bai da gaskiya amma ban san wata addu'a musamman wanda take maganin jayayya tsakanin miji da mata ba yake cewa malam addu'o'i da ake yi cikin sallah shin ya halatta mutum ya dinga yin su ma bayan sallah ita addu'a buɗe take a kofanta kawai shi zaka dinga yi sai ka duba addu'an da ta yi kama da bukatan ka sai ka dinga yi ko a sallah ko ba a sallah amma dai wannan su ne wanda aka sunanta a cikin sallah na'am ce malam na sayi shiyas wato hannun jari a banki ya kai kimanin shekara goma to yanzu kuma sai na ji wa'azi na fahimci mu'amala da bankin ma babu kyawu to malam ya matsayina ya zan yi da wannan sha da na saya wato kuɗin da nake samu sai ka bar su mana wazaru ma baqiya min riba in kuntum sadiqin saboda haka iya abin da zaka karba shine iya uwar ka in kuma ya zamana ba wanda zaka karba wurin sa dole sai an turo ma da riban sai ka karbi abin da ka sai da hannun jarin gaba daya riban sai ka dauka ka ba miskini sadaka amma kai karkace tun da ka tuba wannan kuma ba hujja ne da mutum zai ci gaba da cin riba ya ce wai zai dinga ba da sadaka wa riban ba abadan sai dai in ka tuba ka gyara halayenka in wani ne mutum ne kake mu'amala da shi ko wasu mutane ayyanannu ka bar musu wannan riban ka ɗauki uwar kuɗin ka kawai wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum in ka tuba jarin ka halal ne naka in kuma bai zai yiwu ba sai an haɗa maka da wannan ka karɓa sai ka riba sadaka ka ɗauki iya jarin ka ka riba riban kuma sadaka amma kar ka koma kar kuma wannan ka dafake da shi inda wasu suke bada fatawa wai zaka iya bada sadakar riban kuma ka ci gaba da mu'amala da riba wannan haramun ne ko ka ci riban ko baka ci ba ka aikata haramun inda kai mu'amala da riban za mu tsaya nan insha Allah eh, yan uwa wanda hanyar su hanyar kasuwa ne ana bukatan su su biyo ta hanyar saboda akwai wani dan rikici haka a wannan wurin ubangiji subhanahu wataala ya tsare saboda haka dan bi hanyar bypass ko wata hanya daban dai in dai zaka je ainihin bakin kasuwa kamar yadda labari ya zo mana a yanzu ubangiji subhanahu wataala ya kare mu ya kare mana jinanen mu da dukiyoyin mu ubangiji ta Allah ya mana maganin dukkan kowane irin sharri allahumma adina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa sarif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin